صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دار الجمعة شاهد غوتن جمادة غوتن ذو القعدة وتن تسير على الزين وقسام البركة من أرقى الله في سلاسية مبادئة لباسكر الجهجية كما داود السلاسية shekarar mu ita ce ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da ɗaya yau kuma ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da goma muna cikin kitabu tauhid littafi na ƙarshe a cikin sahihul imam bukhari mun zo kan babi na biyar ah, mun dai riga mun fahimci wannan babi daga cikin sahih bukhari gaba ɗaya yana magana ne kan tauhidul asma'i wa sifat sanin Allah ta hanyar sunayensa ko mun faɗi cewa wannan shine ginshikin addini sanin Allah to ba sanin Allah bai kammala sai mun san sifofin da Allah ya suke fili wanda suna kumshe a cikin sunayensa kuma Allah ta'ala yana son waɗannan sunayen nashi yana son waɗannan sifofin nashi da haka ma duk wanda ya suke da su Allah yana son shi don haka jawadun yuhibbul jawad كريم يحب الكرم وباكبا وحكى لامجا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انك عفو تحب العفو ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب الا هنا توصف سنسا كما هنا صنع في سنسا ذاك سنسا هنا في الشوك كما تاير سنسا كما بك سنسا من الله كما هذا ولم بعد اللي ممكن تثبت عند آية تبارك عليك سوى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Allah na da sunaye mafi kyau malum da suka kai matuƙar da kyau da ku kira shi da waɗannan sunaye malam bismillah بسم الله الحمد لله قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى السلام المؤمن حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ليس باب قول الله تعالى السلام المؤمن wannan ya zo a wata sura ne a suratul hashar ya farko ayar yake hace wa huwa Allah sirwawunka mai da ita aljihunka wallahu alladhi la ilaha illa hu عالم الغيب الشهادة الملك الملك القدوس السلام المؤمن da imam bukhari sai yanku wannan gaba din saboda talazumin da ke akwai tsakanin wannan sunayen guda biyu da kuma munasabar da yake sai nuna zuwa gare ta ne munasabar ita ce cewa don Allah yana da suna bai hana ma ɗan adam ko ba haka ba bai hana ma wani makaluki ko ba ɗan adam ba a kira shi da wannan sunan amma dai ka sani kammalar sunan da abinda sunan ya ƙunsa sai da Allah ake samu kayan kake assalam zai so da muke ba sunan ta salam سبع سبع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله تعالى السلام سنة من سنة يا الله كما سيت يا باك شيء كنسا في سيادة أكانينك سبع عدن ليك إنسان سلامة زمن لا فيها كبتة أمنتي نشي سوشاوة لكن لو كنت لك السلام عليكم كما كان شيء اسم الله عليكم sunan Allah na salam ya tabbata a kanku amincin nan ubangiji ce ya tabbata muku shi kenan ka roƙon mishi samun zaman lafiya na ɗaya kenan na biyu ka ba shi tabbacin kai zai zauna lafiya da kai ba za ka fice shi ba to kenan sai suwa sunanta assalam Allah kuma sunansa assalam laysa hunaka talazum بين اجتماع الاسم واتحاد المسمى المؤمن بسر من المنافات يكون لما يزموني يزم مؤمن تسيح أنا ألا زم مؤمن ألا مؤمن لي كبا كبا دام المجال المعنى كفر شيء المؤمن إن أولا بعدي إمام البخاري يتاوشي دمي نوني قد سوى أن السنة إن ألا قدادي كون الناس ana iya samun sa an riskar da shi ga wani daga cikin makhlukai amma wannan ba zai kore ma Allah nasa sunan ba wannan kuma ita ce aqidar al sunnati wal jama'a game da sunan assalam alhafiz ibn kayyim al-jawziya a cikin littafansa da dama amma dai inda ya fi magana mai ma'ana mai kama jiki shine bada'in fawaid ina ba da shawarar duk wanda yake da bukata ya kuma ga juz'i na biyu daga shafi na ɗari da talatin da biyu zuwa shafi na ɗari talatin da shida ya yi magana wacce wallahi da za a narka zinari a mayar da shi Taddawa a rubuta kan a ba ta haƙƙinta magana na fifa jiddan jiddan jiddan ta kai matuka wajen kyau da fito da wato kwarjinin ubangiji ta fuskar wannan su. 132 zuwa 136 bada'i'ul fawaid muna da shi jalladi biyu ne juz'i hudu yana nan sahaba center imam ibn qayyim ya yi masa wato sharhi ne an karin kyawu wanda za a iya samu a bada'il fawaid wannan littafi kuma yana nan a martabatu sahaba za ku iya samu su juz'i biyu ne juz'i hudu ne a cikin mujalladi biyu idan kun karanta shi ku yi addu'a ga wani dan uwana dan Senegal wanda ya bani kyautar shi tun shekaru ashirin da suka wuce kuma shi kaɗai ne kafin da na mallaka ne kuma na bawa wannan maktaba Allah ya saka masa da alkhairi ah, daga cikin bayanin da kai ya yi wanda ina so ku koma gare shi ya ce assalam ma'anarsa ne kubuta daga kowane irin sharri da kowane irin aibi kasancewa abu bai da matsala bai da cuta بيد ايدي كذا شفت عليه صلى الله عليه وسلم بدل تاو ديك ان الله يسي الخير كله في يدي والشر ليس إليك كما ان الله بابو شريعه تسرلش بهاك السلام لا رشن ايدي كبتا رشن جبواد الشمتا شفت على القيامه كاكي ان الله باشني اللهم سلم سلم هو اكبر كون الذي إلي ما الأمة سوانا أبقى سلم سلم على القرآن قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل سلما خالصا ليس فيه شائبة من الشوائب الأخرى ليس فيه أدنى من سلية لغيره سلية سلم سلام هناك تزوجيا إلا من أتى الله بقلب سليم أكتب جوتا سليم لأكي نجي ها بات بسوفا لنشوتا بات بأظنتاء تسرريتا بات بالدولة تسرريتا باب الشركة باب ذري باب صابون الله أسكينتا تولنا شيء لسلام الإسلام شيء كوفا تولنا سلمة أوشي صور عبدك الكرشي لا سألت الله دبوتا بالحركة تدوس يا دون الله بسوى باء حتى الله بسوى وهكا كمرمون لي سلام لي لله خالص لي لله لعل ليس كأي بيد القوة إن باء الله فإذا كنت أجل بأكل تراثة دار السلام دار السلام كنان أكلت باب مسألة قوة إلي ذاك دون دي كي الجنة في شيئا جمع دا مسألة لي كيف قدى مو باب الجنة آه damuwa wannan faduwar gaba ba a faduwar gaba a aljanna saboda faduwar gaba na cikin cuta in gaban ka faɗi ka cuta wanda na daga cikin abin da Allah yake rubuta maka lada saboda a matsayin ka na mumini ka gaba da musiba a duniya in gaban ka faɗi kamar misali ka faka mashin ɗinka nan bakin kofa ko da kafa da ka wuri ka ga wuri wayan gaban ka zai faɗi ko ba zai faɗi ba sai sai ni ka wuce da ni na ajiye na sai ka ce waya alhamdulillah za a rubuta maka lada akan wannan saboda kai game da musiba daidai da kankawa jira ko ba ka to kenan aljanna babu matsala a cikin sai sa aka kira ta ne sai sa aka kira ta salam kuma don haka Allah ta'ala ya yabi annabawansa da ya gama bayanin tauhidi sai ce wa salamun alal mursali ibn taymiya a karatunmu na bara ne yace li salamati ma qaluhu min an-naqs wal 'ayb salamun alal mursalin saboda ne saboda su aqidar su ba ta da matsala ba ta da nakasi ba ta da kuma aiki ko wani iri wannan fa duka ina ɗaya muku da cikin bayanin ilmi shi wanda bai a nan saboda yayi yawa kun gane ko yace to kenan ubangiji salamun ne a dukkan sifofinsa salamun ne a dukkan sa, ayyukansa sifarsa ba ta da tawaya babu aiki ta tare da shi aikinsa ba ya da nakasa ba ya zalunci ba ya sharri duk abin da ya yi zai yi shi ne bisa da hikima don haka sifofin ubangiji gaba ɗaya da sunayensa da ayyukansa gaba ɗaya salamun ne shi kansa ubangiji salamun ne min alwalad salamun min alsharif salamun min alsahiba salamun min alnazir salamun min alkuf salamun min almumathil laysa kamithlihi shay ولم يكن له كفءا احد هل تعلم له سميا ولا بك في معلوم سلام من أبنجي تعلمني ظهرا سبدا مهما وانا لقى إذن الأريسين ولهذا إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضد كمالها إنكي جوب جوب القطط لكي يكون صفوة الله لكماله ذاك ترد قوة سفر كمالا من سلام كيدا كيف كي هنا نتكملا كيف أو مثاليك فحياته تعالى سلام من الموت ومن السنة ومن النوم هذا منا رأيوا أما لا موت وسرانا حتى رأيوا ركامما لا مي أنجدي إن كان أنجدي بكسار الله كيبا لا مي بس بكاكا حياة الله عز وجل سلام من هذه الأشياء وقيوميته وقدرته سلام من الحاجة والسعد واللغوب من أنت كايوانك أييني قلت أنا زاد يا خاطر لا صح أيوب لا تعب يلحقه ولا لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب شيخ إلا ذا بركة أواشي إذا كان عايش sai ka buƙaci ka sha ruwa ka huta saboda kafin to Allah qayyumiyatuhu salamun min dhalik wa ilmuhu salamun min uzudi shay'in anhu أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر أو تفكر in an ce kai masani ne to akwai abin da baka sani ba shi to Allah ba haka bane in an ce cikin sanin nan naka fara ne zaka manta in an ce kai masani ne cikin sanin na akwai wanda sai ka ɗanyi tunaninsa ka nazarin sa ko ba ka ba cikin sanin nan naka so da sai ka kawo littafi wannan mu'adin na karanta ka so wallahi ban san iyaka ba ka ibn qayyim saboda dadin ta da nake yi amma ban iya kawo ta da ka na san ta tabbas amma ban iya kawo ta da ka sai na duba littafi wannan yana nuna ilmi fi hada laysa bi salam ko ba salam bane ilimin ubangiji salamun ne min kulli zalik bai bukatar yayi tunani bai bukatar yayi nazari bai mantawa kuma ga abin da bai sani ba la ya'zubu anhu مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض تبع وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والذين سلام في علمه وإرادته تعالى سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة إرادة إرادة أكيد أبن أبيض بيتي نسي يا أوكس وبزيت أقع كد أبن بعض في الحكمة أكشفك ومصلحة حيث وجدت السنة كان نية ين أبو فأقل يور كيشي بايد يا كما ترى كيشي بايد ساقي حكمة بدنا ما تكتمك لجي ولا لوكتي وذلك شاوكا تشيك كارا barkace ka ba ba ka ba sai ka kasa samun hanya ta hikima wanda za ka dawo wannan fa ita sai ne ita ina kai ne mai laifin to kaga in Allah ya maka daidai wannan ka kai ne mai laifin amma sai hikima ta saka lankwasa ka kishiya za ka yi mata sai ka zauna da ita kai mata sayayya kai mata duk abin da ɗan adam ke aka zo aka shiga ɗaka aka fesa kura da aka yi duk abin da ake yi aka je airport din da aka sauka sannan sai ka ce mata abu guda da ke so ki zo mu tattauna wallahi inda akwai mutumin da so ke hana mishi aure ni ina ganin so so ki zai hana mishi aure to gaban ta zai dan fara faduwa amma dai ka je ta ba ka ba ki dubi irin son da manzo Allah ke ma'aji رضي الله عنه ما بين لي او ربا وين انا ديك جوده هي تقول لي بو وين لو كنت في حاجه هيك انا ولا كنت تجي تجي هيك كما تو وين دي اراده السلام من عدم الفكره لكن يأتي وكلماته تعالى سلام من الكذب ومن الخلف ومن الظلم بل تمت كلماته صدقا وعدلا يسأل أنت مثل يا قال ياك ما كود الروح دي نرجع كرم وساتا بابات على هالتين تمام وشي وجهناه تعالى سلام من الحاجة إلى غيره في وجه من الوجوه بل كل ما سواه فقير إليه محتاج وملكه تعالى سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه لا تكرهنا وإلهيته تعالى سلام من مشارك له فيها بل هو الله الذي لا إله إلا هو وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه كنت إنك كان آدم لا كناياتي والله إلى كل wani ma cewa ya yi aikoji ba ta yi kalar koje ya shawo ya shawo mutumin ku ne dogo bai lafi ran da za a yi masa biyu mulki gidansa aka wuri sai ku gane don a hana kowa gani don a hana su samun sukunin sauraron wasu abubuwa ko karɓar wasu kawai ko wasu baƙi da za su yi da fatan hankali matarsa in ta kawo abinci sai ana fanci ana da kiye ne ba waye ana ta taɗi jin mulki sai yana kan kama gobe ba shi shugaban kasa ba wannan da ke taɗa shi shine shugaban kasa gobe sannan aka matsa shi gidan yayi sai da shekaru ba a sallame shi da sai da uwarsa yayi yayi uwar shi ba ta da lafiya ya je ya ganta da irin shi aka sai da ta mutu aka ce ya je ya karɓar gaisuwa ta ne da aka sulhunta aka sasanta aka hausa ba aka sauke ta I forgive I forgive but I cannot forget na ya ce amma ban manta saboda abin da zai manta bane to so da yawa ɗan adam zai ce ya yafe amma ta ciki na ciki zai ce ya yafe amma wata bukata yake so ya cimma ko ba haka ba zai ce ya yafe amma yana don ɗaya da ke tsoro da inda yafin ba yana iya gaba da wata matsala ka gane ko to da yawa ɗan adam to ubangiji salamun sifatu min kulli hal ده حتى جاي لا ب... لا كان بس تقول انت كمان تسمى غير ابن القيم يقول انا سقيق وقريق فهم قالب طيب، الكلمه اللي في كلام في بدائل القوائد حرام اللي يغلي كلام في شمال حرام اللي جباب الالي ده حرام اللي جباب فكه وكنت سريعا وما انا يا حرم كان خلصا انفاني لي ده دائم الي مي مي مي, مي, مي البركه ده انت na tauhidi da sauran abubuwa na rayuwa bada'il fawaid ka saki abokinka Allah ya gafarta wa malam jahar sai ne yi bai taba tafiya babu bada'il fawaid a cikin mota ba haka yake Allah ya gafarta ne Allah ya yi rahama ai ko kun ga akwai dan dano haka cikin maganganun shi akwai dan dano haka cikin karatu to in kana iya wayi kokari ka mallaki littafin Allah ya bani sai sake mallakar don nikan nauna da gana ba kuma ni ma na ga muku wani ya bani لو سنة قال لي ألا الله أن الجاهلين ما قدر لا بارك هو اللي لك هذا اللي جاي يزوج يكو حلو شو اللهم صيب النافع اللهم صيب النافع اللهم صيب مثلا المؤمن المؤمن ما عنده كفاره بياني صفه كده سمع ايه فيها كارده السلام كما المؤمن على اي ترى ولي مؤمن باء الله كما يبدو فتولا اي ارن فتسليع ارن بصير ارن سعليم سكي اي كفن سيرا ظولي مهلوكي باء الله اما ابن ديكي انك ما لا اسكين تشيني لأ الله ابن ديكي دي دي لان انت كي مهلوكي شيني لك سوحيدك اسكين معنى لنك اكبار المؤمن شيني المصدق da ya gaskatawa wai ma'ana masu gaskiya daga cikin mutane Allah yana gaskata da haka in ka tsare gaskiyarka Allah zai bayyana ka da yawa wani yakan yi karya don ya kubutar da kai sai zan karya ba ita ce kubuta gaskiya ita ce za ta kubutar da shi wani bawan Allah ya gamu da tabbashi sai ba ta kashi ana cikin haka sai dan fashi ya zaro makami da ya lura lalle wannan makami na zama da zai lura da gudu cikin haka suna cikin gudu sai tsakiyar daji sai ya gamu da wani mutum ya kara filin ciyawa sai ce don Allah bawan Allah ina zan koya sai ce ya ce bari ga ciyawa ta shiga sai ga ciyawa ko sai shiga sai rufe sai su ke ta kawai da an fashi ya kawo yana fuka ta kai ina ka ga mutumin da ya sai yana cikin ciyawa guda تسي تسي ليه كلنا ما تسي ما كانت تسي كوسي هيك بيت كلام لا يكفي سنة بداية بريد تقول السيارة من أما قد في الدين كنت في أكيد في الله جسد كم حتى سجينا المؤمن وين يجسد كما تجسد kuma ya ba su albarkacin wannan gaskiyar da suke shi daga cikin malolin da aka bayar kenan kuma daga cikin wannan ma'ana za mu iya cewa Allah yana gaskata manzanni ta hanyar ba su hujjoji da mu'jizoji waɗanda suke tabbatar da cewa su gaskiya ne kuma sannan yana tabbatar da gaskiyarsa ga al'amura na rayuwa da yanayi da sarari kamar da tabaraka ta cewa sanurihim ayatina fil afaq وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد هذا شهيد شيء الذي لا يغيب عنه شيء الذي هو حاضر في كل حين وفي كل آن معناته تبيو شيء سوى المؤمن شيء وندا يكيد da cikakken adalci kana cikakkiyar kwanci hankali da aminci a gurinsa don bai zalunta ka allazi amina hunna amina khalquhu min zulli wa ma rabbuka bi zallamin lil abid kuma sun abinta da ya azabta su in ba laifi suka yi ba kaga wani daga cikin ma'anar zaman ubangijinmu al-mu'min shi yasa in muna sun mu kubuta da gare shi ba mu da wurin zuwa sai wurin shi shi kadai an hakan. in ka guji dan adam wurin wani zakana zai ya baka kariya da gare shi amma shi Allah in kana son kariya daga azaba sa sheka wurinsa ilaika afirru minka wa aina illa ilaika yafirru minka almustajiru Allah dai a haka ma'ana ta uku فكره المؤمن سن المجيب كما إن انت ولد غير المغضوب ايدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم سيب سليم آمين استجب سن المجيب كبع الدعاء ما قد يقول لما معلوم السنة فبتع الله سبحانه وتعالى ما راتك بشين سوى المؤمن شيني وان ديكي قسكت على قوى لنبيه in dai alƙawari ne saɓawa amma alƙawari kalma ce ta hausa mai baki biyu malam su yi gobe ka zo makaranta insha Allah zan baka littafi wani alƙawari ne ko in ka zo ka samu ka zo babu ranar ta ɗauki karatu ne shi ne ya wuce wani alƙawari ne ko in kika kuskura wani haka zai ce matarsa ko قال كبير ياتي وانا ما بوسى عندي اسكوتة الرواء لا اله الا الله بوسى تابع الرواء والله انك اسكوتة لما الرواء wannan ma gaba haushi alkawari ne amma yana da wani suna shi ne ƙarfi ko ba ka ba ubangiji in yi alkawari na baka alheri bai saba domin akasin alkawari a nan na kasa ne amma in yi maka alkawarin azaba so da yawa yakan saba domin akasin alkawari a nan kamala ne shi ya ce duk wanda ya yi kaza na nu'azziban nahu azaban shadidan shekara ya zuwa ya ce ka kuru mun gawar kama wuce a ganin ba da kasa ba ce amma yanzu in malam drama ya zo gwazo ban littafi ba yaya sai kaga girma ya faɗi ko amma wanda za ka mare shi sai kuma ka fasa ina da ya ne ai kaga to almu'min shine mai gaskata wancan alƙawarin da farkon shine wanda yake na bada alkhairi akwai wata ma'ana kuma har yau ne mai kyau kwarai da malamai suka ba wa almu'min shine cewa shine wanda baya sa riguwayin bayansa baya karya zukatan masu bukata idan yanzu ɗan uwanka yana zaune misali mu ce a agusau ya gamu da wata matsala sai ya duba sama da ƙasa da inda mafita take ba sai ce bari je gurin ɗan uwana da ke sakkwato sai zai same ka ya sauka gidan ke ce wallahi wani na shiga cikin wani yanayi kaga kaga abin ne na yi tunani duniyar nan ban ga wata mafita ban ba wurinka ba sai kake ni da karan ma ba ko ko don don gidan ku an kai min jari an saka mai kalmomi ya zai ji ta karya fa. Allah bai taɓa ba mu haka duk lokacin da kan rataye bukata ka ga Allah lan yukhayyiba zannaka shin Allah ta laka ta'ala inda zanni abdi bi duk inda ba na ajin nan zai fara inda duk kika zato Allah ne za ka kawo shi za ka ko addu'a kake ba a so kana yi da walakin is'alullah wa antum muqinuna bil ijaba to wannan sifar ta ubangiji ta cewa baya karya mana zukata mura ta ya gare shi to ita ce zaman sa almu'min kaga ce na almu'min yana da ma'anoni daban-daban kuma babu sabani tsakanin wannan ma'anoni duk suna iya haduwa gaba daya muke duka sifar almu'min ce da duk Allah tabaraka ta'ala ya ce kuma ɗan uwa daga nan za mu fahimci cewa to sanin sifofin Allah yana taimaka mana yana da kyau kullum mu yi ƙoƙarin su kaiwa da waɗannan sifofin saboda tsananin kyawun yanzu kaga wannan sifa nawa ne daga cikin mu suke da ita sifa in dai wani yake da kyakkyawan zato gare ka baka saba ma wannan zaton naki na taɓa karanta muku wasu baitoci da wani malami ya faɗa mini a daga baya kuma na sare su a tafsirin al-Imam al-Qurtubi عندك سوى لا تأخذنك ضجرة من سائل فلخير دهرك أن ترى مسؤولا لا تنجها بالرد وجه مؤمل فبقاء عزك أن ترى مأمولا تلقى الكريمة فتستدل ببشره وترى العبوس على اللئيم دليلا واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا لا تأخذنك ضجرة من سائل كيف تبدو ويد حاجة مو حاجة أولا هو يا زيار فيك سيتي فلا خير دارك أن ترى مسؤولا بس في الخير الزام انت رأيوك انت بتسكي الهيري سيني فد انت اسكو انا روحوك لا تزي عند الرد وجه مؤمل واندي ايه قطعين سامو الهيري لك كاركا بسكنتيش دميدشي كاركا بقى ميت اوفا ka san wani da ya bude kowa ka ga maka ka sai raka maka tsaure ya koma cikin gida sai karka ya kana فأذنا لا تجعل بالرد والدماء أملا فبقاء حجك أن ترى مأمولا درجة حيثك كله يبقى أنا رفعت عليها shine ce san alkarim fa tastadil bi mushri in ka zo wurin karimi tun daga yadda zai karbe ka zaka gane na kwarai ne wa tara al'ubus ala al-la'im dalila ila alanni da ya dun faro ka za ka gane wannan ba mutumin kirki ne shi ne ce wa'alan bi annaka an qalilin sa'irun khabar ka sani nan gaba kaɗan ka kusan zama labari yanzu ne in za mu ce ladan khamis ne za mu ce ya marga ila da khamis ya kasance ya kasance ya kasance ka yi kusa ka zan labari ya ce واعلم بانك ان قليلا صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا مي كوكري كذا لا باري لا لا باري ادو شاوا وانا ان فدي انا صن امي اقول لهم دغ صفه مو زعما دوكي وانا كيف تو وجي جي تمام سمي المؤمن ثم قرنت حديثا بامام البخاري كما نعلم باي حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيره قال حدثنا الشقيق بن سلمه يا سمي شقيق halalin suna sun su malam ba su yadda a kira shi shafiq din ba sunan shi kenan ba ba ni alƙalami guda malam mun suka son sa kansar ba wanda ya sa kansar ni ya gogewa ya ce ni ko so nake ya rubutu ya tabbata a kai dai kai na gode mun tuwa nake حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة ماذا من تلك حولنا كراكم بقام محمد تراجم ذاك إن كنا سوى مال إدريسنا سوني مال من تراجم مال علماء الحديث قال قال عبد الله ها يذكر من سيناء عبد الله شقيق بن سلمة الكوفي انت تيم كامفه أبو وائل إيه أبو وائل الكوفي يا شي قال عبد الله في شنو قال عبد الله من عمر مدينة كوي اتفاقي كل ابن عباس وابن زبير إذا ما لم الكوفة يفقى منها هكذا ومن صنع عبد الله المسؤولية كلمة kamar nan gidan dare ce malar jabir ya ce kaga shi mun san kowa ne كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود يكفي من كثر منها صلى بايع النبي فنقول السلام على الله وجد على اللي ساكت السلام على الله الله على الله كيف <laughs> فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام في دعاء الله يشيل السلام يقول السلام على الله بيبا ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا في مصر جارة يتفعلك السلام على الله يتأمل في التحيات لله والصلوات الطيبات وذي تجد في شعر بن السكين لو إلى إلى فيها وإن آه، آه، الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه حسم لا يكاو سيد ناس دبندما وأن نبتي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله فما أقيت اما دكا لو ان غالبا سكن فارا الاتحيات من الله والصلوات والطيبات حرس في المعلاقه نزاك غالي مختصرات ما في اسمه كنا هذا بل تفهموا القصص ايجيليا سو آه، رسالة دوايس جو سي دا قرادة كبيرة اما دا خاجة معلاقة فهمه فشين شيخي إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات هذا سي الله تعالى في أن صلى الله عليه يكبتر مع الله والنسون مع السلام ديتي ولكن قولوا أتهية لله والصلاة والسلام قابل الله باكو شيء كذيل الله ليس هو انت بتجع الله صلوات أدوه إيس انت بتجع الله الطيبات دو أدن قريما ياتب بتجع الله المهم اللي فادم في ده هنا ده وهلا دي دي ولا أي شيء صلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته wannan bayan cikawarsa wasu daga cikin sabai sun rinka ce assalamu ala nabi suka ce alaika lokacin da yana nan yanzu ma yana da ga su da shi suna bayan shi suna sallah amma yanzu suna ce assalamu ala nabi to malamai da dama sun ce kowanne sai bare malam albani Allah ya ji kansa ya fi rinjayar da a dawo kan wannan assalamu ala nabi saboda ya fi tabbatar da siga ta da'ina السلام عليك لوكسن لوكسن ده كمان ذاك الغبيشي فما كم كواك أكسي بابو مسألة دني أنا مخاطبة الغائب بضمير الحاضر استحضارا له وند بايع من كيما جرى لسي عمل كيما وند أن من كاوشي كفا كما إن مثل إيان ثالي إيان ثالي إيان شكرو ما كرم ثالي كوما جلال جنوية لا بابا لا بابا كما إيان مجرى دبابا كما بابا كما بابا sannan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kaga shi kenan bayi ke bukatar a nemi assalamu alaikum manzo Allah ya ce assalamu alaikum ibadullahi salihin ana ce assalamu alaikum ibadullahi salihin annabawa na cikin su ne ma kan gaba su ne sahun gaba na salihin ne wannan magana cikin tafsirin wata aya ce a cikin azumi ana ko ko sai aya مي الأمر أولئك ما الذين أنعم الله عليهم من الذين akwai inda muka yi tafsirin wannan ko mun ta magana dangane da kasancewar annabawa cikin salai haka in an ce ne salihi ne kaka ɗauki abin na nawa sani babbar magana ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan bawa yayi wannan addu'a cewa ya shaida a tauhidi yayi yi shaida ta musaba wannan dai ya nuna shi ana gaida ubangiji kuma ana ana kira masa astahiyyat wanda ke nuna dawwama da kukuta daga kowane irin aibi da kasancewar Allah baya da ƙarshe baya kuma ƙarewa sannan ana ce mishi ana yi mishi as wanda kalma ce jami'a duk wata ibada tana shiga karkashinta in dai Allah yana son ta kamar sujuda sallah ce addu'a sallah ce ruku'i sallah ce tauhidi ma yana cikin as-salawat duk ayyukan kwadoɗin da Allah ke so nan ce as-sayyibat duk abin da ta hanyar sa ne ake isa zuwa ga Allah abin da Allah yana son shi shi ma as-sayyibat ne to sannan ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiy kaga wannan ya nuna shi kuma manzo Allah ana gaida shi da waɗannan أنه على عباد الله الصالحين أبونا دكتور لوك تمشي قوني باقي ربنا كتاءنا فيما أخذناه خير وبركة إن شاء الله بمن لكتئنا في متفيدة سكتين شريك قوني اللي كاز وقلت لك باني باني قداوة لسافي لي ببامي البركه shine karshen littafi a sayin imam bukhari kuma mutane sun dafala daddare shi ba a san littafin yadda ya kamata ba ba a kuma ba shi alaƙinsa ba idan eh, haka muke sun muskin fana sai mu karanta shi sai Allah kai mana dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wanda ya rubuta tambaya yana tambaya ne akan tafsirin aya kuma malam ya sha lalata muku duk lokacin da ake cikin karatu ba tambayoyi kada ya kasance ana neman bayani ne game da wata ayan da ba ita aka fassara ko ana cikinta ba a waiwaye abin nan zuwa baya saboda haka yana ba mai wannan tambayar shawara akwai maktaba fankame mai sahaba santa da ya kokari ya shiga akwai tafasir da yawa zai samu fassarorin wannan abin na ayar da ya tambaya akwai sanarwoyi guda biyu da farko dai muna sami muku albishir cewa insha mun sami tsarin karatu duk da yake damun karatun akwai shi amma ya samu canjin lokaci wanda kusan wato ya wahalar da shi har ya kusan shaƙe masa wuya ya kusan kai ƙarshen rayuwarsa karatun da muke yi ranar alhamis na tafsiri wanda muka tsage shi akan wannan karatun na muke yi sai muka mayar da shi asabar kuma bayan isha wanda galibin almajirai suna da makarantu da suke koyarwa ko suke karatu a wannan lokaci yana da wahala a gare su yanzu mun aminta gaba ɗaya da sake ne da shi alhamis din sai sabar din amma tsakanin magariba da isha ne ma'anar sahaba sun ta haka muna fatar wannan lokaci ya kasance yayin sauran jama'a daidai asabar amma tsakanin magariba zuwa isha ne za mu yi karatu a masallaci za a fito da shi waje ko ina za a abin nan za a saurari karatu kuma muna fatan da wanda zai kare zo da tafsirinsa mun ji ganin kiman ɗalibin ilimi idan ya zo da littafi domin ya fi fahimtarsa wata sura ake alif ɗin ba ni ne mai karatu na ƙarshe ba suratul najmi ko saboda haka in kana da azza ne kana iya zuwa da jizgi na ƙasa daga wannan jizgi idan hawa mala an yaba ausa ar-rahman ba an wuce tafsirin azumi inda muka tsaya nan ake daura alhaqatu bal haqa kaga ce ne ba da dadewa ba za mu yi sauka ta farko a karatun unguwar tsale dila Allah ya samu dace na biyu gobe akwai tsaraba kuma mai muhimmancin gaske ba zan faɗi ta anan ba insha Allah sai mun gobe ya ka abin da zan ce kowa ya yi kokari ya riko naira hamsin ya zo da su makaranta ko kuma arba'in ma ban sani ba yadda zai ta kama insha Allah akwai karaba mai daɗi mai amfani a yi ƙoƙari a mallake ta gobe za ta bayyana a wurin karatu sai bukhari da yamma insha Allah ta'ala wanda bai samu zuwa bai tabbata ya sa wakili Allah ya samu dace tsarin sunna suna sanarwa cewa idan Allah kai mu gobe bayan sallar isha'in bayan sallar magariba afwan za a bude daura a masallacin Abdullahi bin Abbas da ke Khilafat Road saboda haka ana gayyatar ahalus sunna a wurin wannan daurar da za a buɗe san da kuwatin da himma ka sa himma kakka sa ranganci to duk dokokin Allah haka ake rikon da himma da kuwa kamar yadda Allah umarci annabi Yahaya alaihi salam eh, shi ma din eh, cikin eh, suratu Maryam fa khudha bi quwwa tariki waɗannan dokokin din da kuwa da ƙarfi wa amur kuma Allah ya ce ma annabi Musa ka umarci mutanenka ya khudu bi ahsaniha su yi riko da mafi kyawawan abin da a taura ke umarni su su aikata to su yi riko kuma su aikata sa'urikum darul fasiqi Allah ke zan nuna muku gidajen nan na fasikai mujirimai zan mai da ku a can cikin misra ku zauna ku ci gaba da bautawa ubangiji don wannan lokacin da Allah ke magana da annabi Musa sun riga sun baro ƙasar Misra sun tsallaka wannan gulbin da ke eh, gulbin Misra sun shiga ƙasar Falastin sun kasar awon su ko suna can cikin ƙasar Falastin a lokacin ne Allah ya kiri annabi Musa ya je gana da shi kuma a nan ne ya ba shi a taura to sai Allah ce zan nuna muku gidajen waɗannan fasikai wato fir'auna da magoya bayansa zan mai da ku a gidajensu ku zauna a gidajen ku ga irin abin da suka bari cikin gidajen mu ji abin da ya faru nan gaba سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف سأصرف الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق عن آياتي Allah ce zan kauda waɗannan da ke girman kai a ban ƙasa da gairar haka ba tare da cancanta ba wannan girman kan da suke yi a ban ba tare da cancanta suke girman kan ba nuna isa da kakama da bugun gaba da tinkaho su wani abu suke yi to wannan girman kan da suke yi ba tare da cancanta ba in an kire su an ce Allah su girman kai in an ce manzo sallallahu alaihi wasallam su girman kai Allah ce to zan kauda eh, zan kauda su an ayati daga barin fahimta ayoyin da nake aikowa duk mu'jizozin da ake aikowa waɗanda suke masu girman kai ne to su ma ba su gani wannan mu'jizar ba su ganin cewa ma ai Allah aiko saboda haka bar mu kankan da kai mun imani da waɗannan ayoyin sai su ga wa ai su sun isa to Allah ke duk mu'jizar da zamu aiko to zamu kawo da su daga wani imani da wannan mu'jizar sannan wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha duk mu'jizar da za su gani aiko musu to ba za su yi imani da ita ba amma wa in yaraw sabila rushdi kuma wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhu sabila sai suka ga hanya ta shari'a aka haska musu hanya ta shirya la zuwa sabila ba za su riƙi wannan hanya ta zama hanya wadda za su bi su imani ba amma wa in rau sabila ya tafi zuwa sabila amma da sun ga hanya ta ɓata maza maza sai su ɗauki wannan hanya ta zama hanya ce wanda za su bi ba alama kagirai kenan kuma alama yan bid'a kenan Tahirai, a duk lokacin da za su ake Allah to lokacin sai su ji kamar tsawa ce aka saukar musu sai su kauce amma duk lokacin da za a ambaci wani Allah to lokacin kaga suna gaugawar karɓa saboda menene da aka ce Allah suka ki karɓa ba suna ganin mulkin su dai ake so a anke wata daraja da Allah ya ba su ake so a anke wani mukami da ke gare suke gana ke so amshi ko kuma ba a son da su ji daɗin duniya ne amma duk lokacin da aka ambaci wani Allah su sai su yi maza su karɓa sun san cewa wannan wani Allah nan wasu dokoki ne waɗanda za su ba su damar yin zalunci da kama karya su su ma 'yan bid'a haka suke duk lokacin da za a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai su ce a'a mu abin da muka isko shugabannin mu aka ki za mu bi ko dai su ce to wancan ba mazhaban mu ta ba ko kuma su ai masu albarka sun ga wannan amma ba su bi ba saboda haka abinda da masu albarkan nan suka bi to mu wannan abin za mu bi alhali masu albarkan nan bai yiwuwa ba su ma ga wannan abin ba ba san da wannan abin ba inda sun sani ko su da bi za su yi za ku sha mamaki idan ana kiran mutane cewa duk lokacin da masifa ta faru duk lokacin da mutum ya talalabiya duk lokacin da mutum ya tuntuɗe zai faɗi sai ya kire sheku sai dai wa zai kira shi kire Allah ɗan bid'a za su ce to ku rabu da mu mu mun san albarkan shehu mun san girman shehu mun san mina ranar shehu saboda haka ya kamata a kire shehu mu ce to shi shehu in ya tuntuɓewa kika kira shi ko Allah kika kira shi da Abdul Qadir in ya tuntuɓe wa kika kira Allah kika kira manzo mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya tuntuɓe mu wa kika kira Allah kika kira ashe su waɗannan wa suke karantar da mu cewa mu tuntuɓe mu kira suna karantar da mu cewa in an tuntuɓe za a faɗi wa Allah aka kira ba manzo aka kira ba ina ya tuntube za a faɗi Allah aka kira ba si da Abdulkadir aka kira ba ina ya tuntube za a faɗi eh, Allah aka kira ba Shehu Usman aka kira ba waɗannan bayan Allah abin da suke karantar da mu kenan amma yan bid'a sai su ce mu kai ku cigaba don Allah ku ta kiran Shehu Abdul Qadir ku ta kiran Shehu Usmanu waɗanda suke ce ka a kire su darajar su abba su sani ba yadda da su abba su yi ba alhali ba haka dan lamari yake ba karantarwa Allah an wajibi mu bi ba karantarwa wasu shedannu can ba abinda Allah ya ce su mu'minai su ne suwa allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu'minai su ne waɗanda idan musiba ta same su sai su ce to mu daga Allah muke kuma gare shi za mu koma saboda haka idan musiba ta faru sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a takaice ko ba ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba to ki ce bismillah in ki ce bismillah wa ki kira Allah kika kira ba sai da Abdul Qadir ba ba Shehu Usman ba ba wani waliyin Allah ba saboda ko ko su waliyan wani abu ya faru gare su to Allah suke kira amma yan bid'a ba su bane ku bi dokokin Allah sai su ga cewa a'a su yan sunna so suka su kwace ku su dawo magoya bayan sunna ku bar su shan ba tare da kowa ba rani kuma haka Allah yake duk wani wanda ke kira ba zuwa ga Allah ba to ku rabu da shi wanda ke kira zuwa ga Allah shine za a ji to mu ba mu ce ku dawo ku bi ku goyi bayan mu ku bi mu ba cewa mu kai ku bi Allah ga da Allah ya ce ga da manzo na sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka idan kuka bi kiran da muke yi Allah kuka bi in kuka bi kiran da muke yi manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuka bi ba mu kuka bi ba amma duk lokacin da za ku ce wanda zai ce a kire shi ya kuma ya tuntule shi kira ne za a karba to lokacin da kuka haka nan ba Allah kuka bi ba shi wannan mutum da kuka bi saboda haka karantar wanda muke muku kenan karantar wanda Allah ke a muku kenan karantar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a wa duk musulmi kenan to shi da Allah ce wa in yara sabila rusdi la yattakhidhu sabila da kahirai da yan bid'a idan suka ga hanya wadda take ta shiriya ba su riko wannan hanya ta zama hanya wadda take madaidaiciya abin bi amma lokacin da za su ga hanya ta ɓata lokacin ne za su to ma da naga hanyar bi to menene ke kai su ga yin haka nan zalika domin kuwa bi annahum cewa su kazzabu bi ayatina a dalilin haka kuwa karyatar da ayoyin Allah nan ce Allah na da fuska su ce fat Allah bai da fuska nan ce na da fuska an kama tashi da dan adam kenan nan ce Allah na da hannu su ce fat Allah bai da hannu nan ce na da hannu an kama tashi da dan adam kenan nan ce Allah na da kafa su ce fat bai da kafa nan ce haka na an kama tashi da dan adam kenan in an ce Allah daidaita a sama al'arshi su ce fat Allah bai daidaita a sama al'arshi ba in an ce haka na an kamanta shi da an kamanta shi da ba mutum kenan to wane ne yace mu ce Allah shi yace kuma shi ya san kai ne kai da ke cewa Allah zai da abin nan da Allah ke da shi baka taba ganin Allah ba balle ka san cewa Allah bai da shi to saboda mai Allah zai ce yana da abu kaza ka kare shi ya jama'a ko da a ce mun taɓa ganin Allah kuma mun imani da shi sannan wata ranar Allah ya ce mana yana da abu kaza wanda lokacin da muka taɓa ganin Allah ɗin nan ba mu ga wannan abin gare shi ba to daidai ne wa a ce mu ce Allah ƙarya kake yi ba ka da wannan abin ai ga ladabi ne kamata ba da mu ce haka nan ba ko da mun taɓa ganin Allah ba ne ba mu taɓa gani ne ba na'am kazzabu bi ayatina sun karatar da ayoyin mun ji Allah wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance marar kanani daga bin dokokin Allah na'am to saboda lokaci nan za mu tsaya mu wawayi tambayoyin da gare mu alhamdulillah tambaya da yawa tambaya ta farko wani ta ce malam ni na aiki yara da yawa ina bukatar in dakatar da aihuwa in ko yana halarta sannan sun tambayar da ta ce kuma me hukuncin waɗanda suke ba an mata idan an yi sabon aure a ba su malami don su ji sauran lokaci ne hukuncin wani. Sau, tambaya ta farko ita ce ta haifin ɗiya da yawa. To Allah ƙara baki ɗiya da yawa. amma kuma dai abin da an bukatar ta tana son ta sha magani ko ta yi wata dabarar da za ta dakatar da haihuwar yin wannan ɗin ya halatta mace to idan ya kasance ganin cewa ki haifi 'ya'ya da yawa ne ke zai sa dakatar da haihuwa to sai mace bai halatta ba misali don Allah akwai yarar da ta taba hitowa ta ce ita kuɗi su mata yawa wace hanya za ta bi ya kuɗi su bar gota? ba ta ce ba a ce da kuɗi da haihuwa baiwa ce ta Allah yadda ake son abin da kuɗi su ta shigowa kullum to a so ma haka na 'ya'ya su ma su ta shigowa kullum duk wani ɗan da zai zo da abinci ne fa kika tafowa da kan wannan gidan babu wannan abincin duk ɗan da ya kwaɗo to Allah ya ɗauko abinci ne daga wani wuri ya kawo dan gidan saboda haka da abinci ne kika tafowa ba abincin ku mutanen gida da kuka ci zai zo ya ba a'a da na ya taho wani ɗa ya taɓa raga ma wani ɗa nono duk wanda aka haifa sai ya shanye nonon da Allah ta da ta ga jikin uwa ta tukuna bayan an yaye shi nonon gaba ɗaya abin nan ya abin nan tsotsi duk wani ɗan da za a haifa kuma Allah ke ga mai nono na daban ashe ba rabon wani shika sha ba to haka ma abinci ba rabon wani shika ci ba da saboda haka a bari a ta haihuwa dalilin da ke sa a ce a dakatar da haihuwa shine idan ya kasance uwa na wahala tana rashin lafiya a sanadiyar haihuwar kuma wannan rashin lafiya na iya kai ta ga halaka ko kuma 'ya'yan da ake haifa su ma suna rashin lahiyoyi a sanadiyar rashin tazara ko kuma mu ce rurutsa a ce a ɗan dakatar da haihuwar domin waɗanda aka haifa su yi ƙwari sannan kuma a ci gaba kuma a ɗora amma ba kawai don iya sun yawa shi ke sai a dakatar da haihuwa ba ba wanda ke ciyar da su face Allah saboda haka bai halatta dakatar da haihuwa saboda wai yawa haihuwa ba inda saboda rashin lahiya ne kamar da sai ya halatta na'am sai ah, abada